yammacin juma'a 24 ga watan rajab shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2022 barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na fasul shekh al-albani da usul a inda muke darussa daga littafai mabambanta insha Allah a yau za mu karatu Allah ya so daga littafin ulumul qur'an al-karim wallafan profesa nuruddin aikir allah ubangiji gafata masa wannan shine darasi na 193 cikin jirgin darussa waɗanda muke musu lamba za mu tashi daga shafi na 69 inda mala yake cewa bayan da ya gama kawo maganganu da suke da alaka da wasu mustashirkuna da 'ya'yan su na tarbiyya waɗanda suka rene su game da ƙoƙarin kawo rikici akan bambanci tsakanin almakki wal madani min alquran bayan da zan kawo wannan shigoyin da suka faɗa shine zai ba su amsa yace awwala na farko inna simati almakki wal madani al-uslubiyya wa kadha al-mawdu'iyya khadi'atun li qadiyyati wal musallama lada kulli dhi ilmamin bil balaghati wal bayani arabiyyan aw ghayra arabiyyin yace lalle matsala game da ƙur'ani saukar Makka kafin hijira da ƙur'ani saukar Madina bayan hijira matsalar salon zancen su da kuma matsalar abinda ƙur'ani ya tattauna na masail wannan duka suna bin ƙa'ida ne na balagar alƙur'ani na ƙwarewar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa alƙur'ani wajen tsara zance da kuma salo wanda kowa ya sallama mishi sawa'un wannan mutumin inda ya san me ake nufi da zance mai hikima sawa'un balarabe ne ko ba balarabe ba ne dukkanin mutane masana zance da hikimarsa sun sallama akan cewa lallai alƙur'ani yana ƙunshe da zance mai hikima da tsari sawa'un na makkan ne ko na madina ya ce wahiya wannan ka'ida da kowa ya fahimce ta cewa ƙur'ani ya kula da ita ita ce mura'atu muqtadal hal cewa an ka zo magana kowace magana ka yi ta inda ya dace yadda ya dace kowane wurin magana akwai irin language da dace da shi kowane irin audience ko target audience akwai irin salon da ya dace da shi. Qur'ani ya ƙware wajen iya sanya zancen shi ya dace da irin mutanen da ake magana da su yace kama zakarna min qabl kuma da muka ambata baya lidhalika najidu fi al-makki suwaran tiwalan bal min atwal tiwal dan haka zaka ga a cikin surorin makka ai akwai suraye akwai surori dogaye mislul majni Kama yadda a madani din ma akwai suwaran kisara akwai gajajjiru wa fi al-ayatu wal faqaratu al-qasira akwai surori yan madina masu gajajjerun ainihin kalmomi daga jajjirin jumloli bal min afsar al-kisa kai zaka ce ma wato suna da gadarta sosai kama fi sotul fati kama da da sotul fati wa sotul kautsar wa hiya aksaru suratin fil qur'an sotul kautsar inna aqnaka al ita ce sura mafi gadarta al-qur'ani wa hiya madaniyatun kuma yar madina ce kaga wanda ya ce a ah, surorin makka an yi su ne saboda ba za a iya tattaunawa ba aka yi su a gajajjeru ba za a iya magana da mutanen makka ba da aka zo madina ake surori dogaye saboda akwai yahudawa sun san jiya sun san yau sun san littattafan Allah ce to wannan ba ka'ida ba ce da za a yi aiki da ita domin a surorin makka akwai dogaye kamar yadda a surorin madina akwai gajerun kaga ashe abin ba iktiraji ba ne ke wa kazalika najidu fil madini shiddatan ahyana yace kaman okay can ce wahiyya madaniya kama sabata zalik bidalika alhadith sahih alladhi la yuqawam suratul kawthar inna ana kal kawthar sura ce madaniya ya tabbata a hadisin da ba wanda zai iya zari shi shine hadisin kissan saukar da sura da aka ainihin saukar da manzo sallallahu alaihi wasallam inna ana kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ya tabbata cewa ta sauka ne a madina ta zo ne don ta ba shi kariya a kan ainihin abin da yahudawa suke Ka za mishi kazalika na jirgin madini a ahya wani lokacin kana kanta suran madina za ka ji irin wancan tsananin da ake na kafirai ɗin kama fi hadhihi al-ayati min matla'i surati as-saff kama ne kal waɗannan surori wannan ayoyi da ke cikin farko suratu safi wanda kuma suratu safi al-madaniyya da ittifaq sura ce madaniyya ah, al-imam al-qurtubi yana cewa madaniyatun ala haddi jami'a ya ce wato madaniya ce fi qawlil jami'a kamar yadda tun malamai suka faɗa Jima'i ne cewa madaniya ce amma Allah farkon ta yace su sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر بقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا ذنشين يا دور تنني Allah ya ce "Sabba halillahi ma fi samawa wa ma fi dukkanin halittu da ke sama da ƙasa suna tasbihi ga Allah wa huwa azizul haki kuma Allah shine mabuwayi mai hikima Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku mu'minai lima taquluna ma taqul me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kabura maktan inda Allah an taqulu ma la Allah ya ce zance ya kai abin Allah wadare a wurin Allah wannan aiki aiki ne na Allah wadare a wurin Allah ku dinga faɗan abin da ba ku aikata inda wannan aya ta bai da tsanani kamar ana magana da waɗanda ba musulmai ba kamar da kafirai aiki shi yasa akwai Ibrahim an yana faɗa yana cewa inni la akrahu al-qasasa bi salati ni ina jin tsoro ana son nayi wa'azi saboda ayoyi guda uku aya ta farko da ya bata ita ce wannan cewa lima taquluna ma la taf'aluna shi tana mai tsanani in yi tana ta bai yawa da faɗin Allah wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an cikin sotu hudu cewa ni inji annabi hudu go ba ina so ne na saba muku akan abin da ke hana ku ba na hana ku yi ni na ji ina yi da kuma faɗin Allah a ta'amuruna nasa bil birri wa kusa ku? za ku dinga ce mutane ku yi kaza ku yi kirki kaza ku yi kirki kaza ku kuma ku manta da kanku yace waɗannan ayoyin guda uku in ya tana su sai ya ji cewa ba yi da karsashin yin wa'azi gare shi ya fara gyarawa kuma kafin ya gaya mutane almuhim kaga aya ashe bata bushe ba har bayan zamanin sahabbai tana ci gaba da tsoratan muminai su ko cewa suke ai duk ayoyin madina masu laushi ne babu wani tattaunawa mai tsanani a cikinsu a shi kaga ba a gushe ba ayoyin suna ci gaba da tsorata ainihin masu imani bal najidu fil majni ma balagal ghayata fi shiddati wat takhwif kama fi qawlihi ta'ala fi surati ali imran kaga ali imran ita ma ijma'i cewa sura ce madaniya amma wannan aya dake cikin ta ta zo da zance mai tsanani fadin Allah ya ayyuhallazina amanu لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وجدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله يجي يقوم إليه kada ku dinga cin riba a da'afan mudha'afa ninkin baninki wannan mafhum ne na ainihin wato a mafhumul bayan la mafhumul ana so a bayyana yadda suke yin abin ba wai raba in ba a ninninka ba to babu matsala ko da ba a ninninka din ba akwai matsala domin sun kasance da a jahiliya suna cewa idan halal ajalu fi daini sai ce imma an yi ƙuda wa imma an yurba idan randa aka sa rana cewa za a biya bashi ne ko dai a biya ko kuma a ruɓanya wani za a rubanya in wata ya zagayo ko shekara a ƙara rubanyawa haka za a yi ta rubanyawa shine azafan muda'a sai ka ci bashin dubu hamsin ka biya rabin miliyan irin da ka gani ana yanzu a cibiyoyin tattalin arziki da ake cewa bankuna duk wasu masu bada bashi a wannan zamanin da muke rayuwa in ba waɗanda Allah ya tsare in ka ci bashin su idan ranar biya sai baka biya ba ko baka biya cikakken biya ba sai a ƙara fatenti dama yana nan a rubuci ka riga ka sanin cewa abu ka ba a ƙara abu ka ba a ƙara wani hanyar kai ga shi kenan sun mallake dukiyarka sai su musadara su kwace dukiyarka dama suna rike da mai ake ci mashi kwalatar suna rike da ainihin wato rahan takaddun gida ko takaddun filaye ko takaddun motoci ko takaddun shiyas na banki ko duk wani abu ne mai daraja shi kenan daga nan kawai sai ga sun mai da kai talauci dama saboda Allah ya hana ne mutane suka kici rubuta da gaskiya abinda Allah ya hana amma mutane sun ki jin magana akan ta tana daga cikin wato sabo wanda mutane suke aikatawa ba sa jin a ransu cewa suna yin sabo ne kada cewa kuma kabira ta cikin kaba'ira Allah ka kare almuhimu kaga wannan aya da mu'mini ake sai Allah kuma ya ce wa taqun nara kai mumirai a hirdin ku tsoron wuta wata irin wuta allati uidat likafirin Allah ya ce wutar da ta dan kafirai kin kuma ku ji tsoron ta in ba ku bar ba zan sa ku a cikin ta kenan da kafirai ga magana yi tsanani sannan Allah ya ce wa atiqullaha war rasul la'allakum tushun in dai kuna son ku tsira to ku ba Allah kawai ku ban shi ba a son wani ra'ayin a cikin addini wa kana al-imamu Abu Hanifa yaqulu fi hadhihi al-aya al-imamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu a shekara ta 150 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kabiru al-a'immatil arba Duka limaman nan guda hudu shine kan gaba da su a rayuwa ya daga kowa a rayuwa Abu Hanifa daga nan sai Malik sai Shafi'i sai Ahmad haka ake jera su ta fuskar tarihi Imam Abu Hanifa shine na farko a cikinsu. yana faɗa kamar yadda Zamakshari ya rubuto a cikin tafsirin sa a cikin mujalladin sa ɗaya yake cewa هذه الآية واتقوا النار التي أجد الكافرين هي أخوف آية في القرآن تتي آية ما في بنس وروء القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار domin jibe da Allah ya ja kunne ya yi alkawarin zai yi azabar wuta ga muminai al-mu'addalin kafirin wutar fada aka sadawa kafirai illam yadda ƙoho in ba su tsoron Allah wajen wato gujewa laifukan da Allah ya hana aikata ba. kama a ce mai gadin gidanka ne wanda kai ya kamata ya buɗe maka kofa ne ka shiga kuma ya tsare ka daga ɓarayi sai yana maka kashe da cewa alaji in kai dare fa zan yi harbin kaga wannan magana ce mai ban su da yake misalin ba zai hau ba amma dai ana son mu gane Allah muminai yana son su ya yi nufin ya musu rahama duk in ka ji ya ce zina amanu zai kira su zuwa ga alheri ne amma a nan wajen yadda ya ce ku yi tsoron wutar da na da dan kafirai duk da asalin wutar an yi ta dan kafirai ne amma idan mumini suka yi taurin kai suka ki bin shari'a Allah to Allah yana da damar ya saka su a ciki Allah ka tsare mu da wuta kama kan najidu zalika akadhalika fil maki allin wal af albalig aqsaw kamar yadda a cikin sura ta makka zaka isa mu wani zance mai laushi da afuwa wanda ya kai karshe kama ka kauli ta'ala fi surati fussilat kaga surati fussilat sura ce wacce take makkiya fi kaulin jami' kamar yadda kurtubi yake faɗa har ila ita ce ah, sura ta ah, abin nan ko ta abin nan tana da aya wajen hamsin da hukuku kaga ta yi tsayi na farko ba irin tsayin da surorin makka suka saba da shi ba sannan kuma da a cikinta daga inda Allah yake faɗin cewa wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wala tasawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو عظيم daga aya ta talatin da uku zuwa da shida ke a ga wannan zancen kika ga ya kama da irin zancen da ake yi shi cikin natsuwa da laushin da ake samu daga ayoyin madina amma kuma ayoyi ne yan makka Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa ya kai dadin zance fiye da zancen mutumin da ke kira zuwa ga Allah wato shi kai shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da'a ila Allah malamai sun ce akwai maf'ul bihi na da'a mahzufan wato da'a ibadallahi ilallahi ko da'a albashar ilallahi duka halittu Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga Allah wa salihan ya aikata aiki nagari kuma wa qala innani minal muslimin kuma yace ni musulmi ne wannan babu wanda ya kashe magana mai kyau sai Allah ya ce wala tastawi hasanatu wala sayyi'a har abada aikin kirki da na banza ba irin su dai ba sai Allah ya ce idfa billati hi ahsan ka dinga tunkudawa da abin da yake mai kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun idan kana haka sai kaga an wayi gari wanda tsakaninka da shi akwai adawa ka annahu waliyyun hamid kamar ka ce masoyi ne majibinci na kusa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wannan karatu babu masu iya karɓan shi sai masu haƙuri wato tun daga kan faɗan magana mai kyau da aikata aiki na gari da sanin bambanci tsakanin alhassanatu wasu sayya da kuma tun kuɗa abu mai kyau da janye mara kyau tun kuɗa alkhairi da janye akasinsa Allah ya ce ma yulqaha illa alladhina sabaru waɗannan ayoyi da waɗannan hukunce-hukunce ba masu karɓan su rike sai masu haƙuri wa ma yulqaha illa zu hazzin abin. babu kuma wanda yake karɓa ya aiki da shi sai wanda yake da rabo mai girma Allah ka samu cikin su wato wanda bai da rabo mai kyau wanda bai da hakuri da zarar an ba shi hakuri sai ce ba zan hakura ba da zarar an gaya mai gaskiya sai ce ba zan karɓa ba da zarar an ce mushi, abu mai kyau da abu mai banza kai mai kyau ka bar na banza da zai aikata mai kyau to wannan ba yi da rabo kenan Allah ya tsare bukatu zan ce na farko cewa wato ba irin yadda su mustashirku na suka faɗa ba ana samun dogayen ayoyi a makka ana samun dogayen surori a makka kuma ana samun gajerun ayoyi a makka ana samun gajerun surori a sori a madina ana samun gajerun surori a madina ana samun gajerun surori gajerun ayoyi a madina saniyan na biyu inna di'a khuluwil qur'anil makki min al-hujaj wal adillati qalbun lil qabaya wa aqsul lil awzan wa munaqaratu lil haqaiq wani yace wai qur'anin da aka sauka kafin hijira a cikin shi babu maganan hujja babu maganan dalili to wannan juya maganganu ne da kuma wato juya gaba ta kuma baya da kuma tufka da warware, da kokarin wato kawo matsala a cikin abubuwan da suke na gaskiya fal qur'anul makki min simatihi al mawdu'iyya kama zakarna qur'ani na makka yana da tsananin tsayawa a kan wato maganar da ake a kai shi ne maudu'iya objectivity itina'uhu biddala'ilil kauniya, za ka ga a maudu'iyarsa wato a cikin maganar da yake yi a cikin topic ɗin da yake tattaunawa yana yawan magana akan addala'ilil ilmiyya hujjoji na kimiyya alkauniya, wanda suka shafi duniya wanda suke tabbatar da ala azamatin lahi ta'ala ko wahadaniyati ana yawan kawo abin da ya tabbatar da Allah ɗaya ne Allah na da girma Allah shine mahalicci wa ala ibda'i hikmatihi wa dalil ilmihi wa qudratihi kuma ana yawan bayani akan abin da zai nuna hikima Allah da ƙarfin hujjar Allah da ƙarfin ilimin Allah da ƙudurarsa hatta kana fi da la'ilin ijazil ilmi a yi zama akwai wato hujjoji na al'ijazul il wato ababen da ƙwar'ani ya zama ga gargasa a cikinsu wanda suka shafi kimiyya allazi ullifat wala tuzalu wala kutubu to tu'allafu fi kashfi ajaibi hada al-ijaz wanda an rubuta littafai akai kuma ba a gushe ba ana rubuta littafai akai dan gano sirrori da ababen mamaki na wannan gajiyarwa وأسرار دلالته على ilmu على da ما يكشفه العلم بعد هذه القرون Da kuma yadda ake وقرن زاقلو hujjoji da sirrin da ke cikin alkur'ani wanda suke nuna irin da alkur'ani ya faɗi wani abu wanda sai yanzu ne ake gano shi sai yanzu ake iktishafa da ake discovering abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha ta tsire-tsire ko ta sararin samaniya ko ta ƙasar ruwa ko ta noma da kiwo ko ta tattalin arziki ko na halittar ɗan adam da makamantansu ga sanan da iri daban-daban abin da ke cin al'ijar jama'a wato wata ƙabiya ce sananniya a cikin dirasa na alƙur'ani wato abin da ke in imitability shi ne al'ijar gazawa da kowa ya yi da masana da masu fasaha da masu hikima da manyan masu nazarin al'amuran yau da kullum kowa ƙur'ani ya mushi ta haddi ya mushi ƙalubale cewa in kun isa ku yi irin alƙur'ani kuma kowa ya kafa kuma kowa ya laluba ya samo wani wuri wani ɗan rani ko wani ɗan loko da zai ce to nan na kama cewa nan ba haka ya kamata a yi ba wannan zancen bai dace a ce haka ba wannan zancen ba haka ya kamata ba faɗe shi wannan hujja da aka fara ba haka take ba wannan tarihin da ƙur'ani ya kawo mun bincika ba haka bane an kasa gano irin an kasa ka baki daya to wannan shine al-ijab to shi al-ijab malamai suna kasa shi zuwa gida biyar akwai al-ijab al-lughawi wato linguistic inimitability zubin harshe na alkur'ani kowace kalma da inda aka saka ta to babu yadda za a ka canza wannan kalma falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman kaga sana da am to baka isa ka canza wannan ma'ana ta zauna ba baka isa ka ce alfa aman illa hamsina sanatan baka isa ba kana faɗa ka zance ya wargaje haka ƙur'ani yake da wannan dake daga inda aka ce qala baka isa ka ce zakara ba inda aka ce sara baka isa ka ce kana ba komai da ma'anar shi kuma duka masoya da makiya sun kasa gano ina ne lungun da za su shiga wato su samu dai su gyara. wato ba kamar yadda misali yanzu ka zo gabatar da wata warka a wani taro ko ka zo gaban wasu shi za ka kare kundin digirinka na masa tsofiyanci duk ƙoƙarinka duk irin kulakucin ka aka dinga zaro matsaloli sai ka ji kare da kanka gaba gida haka ba alam bari haka za a yi ta zaƙulawa har sai ka ji cewa ya laita jimitu kamna haza wa kuntu siyan masiya abinda baka wajen shekara uku hudu biyar kana yi kuma wani ƙwararre ta'ansu yana ce maka sanan kaza gyara nan nan ba haka ya dace ba kullum kuna zama da shi yana koya maka amma za su zo waɗannan ƙwararrun su bi dubu da kuka da shi to wannan aikin al'ada ke kuma kai da kanka in ka aje bayan shekara ɗaya biyu ku kwana biyar sai ka ga ka amma na canza kaza ko wasu ka ce kai budurarka wata na sai ka ce ina ma da ba haka ne ke ko test message da mutane suke yanzu ko sai ka kana sauri ka guki ta riga ta gani a jibi ko so almuhim qur'ani an gaza ta nan tun daga larabawan can na farko har zuwa waɗannan yahudawa kafiran zamani shine ake ce ma al-ijazul lughawi akwai al-ijaz al-ghaibi labarin al-madi labarin al-hadir labarin al-mustaqbal da qur'ani ya bayar wanda hayin da ba yake gyaran shi akai qur'ani ya bani labarin abin da ya faru tun halittar dan adam abin da ya faru aljanna halittar annabi adam da karen shi da fir'auna abin annabi ya bada labarin kisoshin annabawa da al'ummomi da tsaitsaiwan mutane da garuruwa da alƙaryu kuma duka an je har yanzu ana critical research sai dai a tara abin da Qur'anin ya faɗa ma har yanzu ba a karan ba Qur'ani ya bada labarin abin da ke faruwa lokacin da ake rayuwa sanda ake shiga da shi kamar suratul rumi gulibatul rum fi adnal ard kaga a lokacin wannan kisan ke faruwa wannan yake tsakanin rumawa da ainihin kiristu da da da farisawa har da cewa a maka babu gidan garida babu wani rediyo ko fm ko wani mai ɗaukar rahoton yaki da ya san wannan abu manzara san san kuma fice bangaren ba amma kuma haka tabiyar ta faru to ta ko mustaqbal abin da zai faru karshen duniya abin da zai faru a kiyama tsayuwar lahira kwanciyar kabari shiga aljanna shiga wuta duk wannan qur'ani ya bada labari kuma babu wanda ya iya bada wannan labarin babu ba wani malamin tarihin da ya iya bada labarin na baya ya zama duk abin da ya faɗa gaskiya ne sai ka samu abin da ya kuskure ko an yi za'ida ko an ƙara kullum na wannan da ba. Allah ya kamar albani munan munan, muna nan ya mutu aka kashe shi Allah ya gafarta mashi, Allah ya mai rahama galibin mu nan muna wasu mu ma da su aka yi jana'iza mu ne muka kwana muna kuka mu ne muka wuni a wurin amma kana zuwa ka karanta daily trust ko weekly kaza ko ibnin wacece sai ka ji labarin bayan da ka san shi suka jika ka je ka zauna a wata majalisa a ta labarin ai da goma sha bakwai ai sai da suka yi kokowa da barayi ai wane ne ko kuma kai da abin ya faru a gaban ka sai ka gashi ba haka ba to wallahi wannan kisa na fara tsani a shi mafi labaran da muke karanta ko muke ji ba gaskiya bane ki in ya zanga abin da zai faru akan idan ka sai wani ya ba da labari kuma ya hakikanci ya ce ya yi fira da wasu ya gaya wasu ga malam da shi yana cikin motar da aka amma duk sai ka ji labarin ba ma irin shi bane su haka duk wani mai bada labari a littafi mu haƙiƙi ne ko mai kwashe-kwashe akwai abin da ba haka yake akwai abin da an rage akwai abin da an yi za'ida akwai abin da ta yi wani ya sa wani interest sa a ciki ko yaya ne da ɗan adam ne shi amma ƙur'ani babu wannan to na ko mustaqbal babu ma wanda yake iya gwadawa sai in boka ne shi sai shi idan ne ne fasiki matacce ba wanda yake gwada ya ce bari ba da labarin mustaqbal sannan akwai al-ijazu tashri'i al'izaz tashri'i shine al'izaz wato abin nan na dokoki da ƙur'ani ya kafa dan adam ya gwada duk wata doka a duniyar nan ta kasa bashi zaman lafiya amma da Qur'ani bai shi dokokin game da kasuwanci game da zamantakewa game da aure game da saki game da gado game da ciniki makwabtaka girmama iyaye sanin mutuncin na gaba abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala da Qur'ani ya kawo nashi ya kasar da shi perfect kowa kuma ya yarda da wannan shi kuma babu wanda zai iya cewa bari ya kirkiro wata doka irin wannan da perfection abin da zaka fara gani da farko shine bayan an yi signing ɗin taku da kai ku fara cewa kai anya ku da ba da an ƙara zama ba an ƙara duba sai an zo aiwatarwa a wata lakuna ta mutu ba kullum ka ake fama da shi ba a ce ai dokan ma ba ta kwabarin kaza ba ai dokan ma ta saba da wani kuma wani kuma abin nan haya authority shi za a dokar najeriya yake cewa wai akwai wata doka ka'ida cewa da in ta saba wa mai sunan shi babban kundin nan constitution ko labarin sana cewa to dama kawai wannan dokar kawai ba ta zama ta zama banza yayin ne turancin ma eh null and void kafin na akwai turanci da ake faɗa da na rike shi wallahi <laughs> supremacy of the constitution supremacy of the constitution over any other law wani majalisar dokoki is the state ko na jiha ko wani wane da yake gana da wani karfin doka ko da kai principal ne ba wata makaranta ka kafa wata doka ta saba constitution to ba ta da wani amfani kamar da ka sa a musulunci in ka kafa doka ta saba qur'ani ko sunna ba ta da amfani supremacy shine wato haimanatul dustur amma da aka shi kai shi da din cike yake da kurakurai cike yake da lunguna da ramuka amma alqur'ani ba. ko da kun gaza fahimta yanzu daga baya ce ku gane ashe shirin gaske ne abin da ke yi yanzu abin da alƙur'ani bai mata na cewa a ba su kaza a yi musu kaza a yi musu kaza da duk ake ta yaƙi da shi daga baya kuma sai a dawo a gane shi ne gaskiya shi na ke ce ma al'izar ta shirya ko ga kowannan da ya ambata al'izar al'ilmi scientific wanda ya shafi sararin samaniya wanda ya shafi halittun ɗan adam da tsire-tsire da dabbobi abin da ya shafi wato ƙarƙashin ruwa da ƙarƙashin ƙasa da abin da shafi dai kimiyya da imomin da yanzu ake takama da su a duniya na kimiyya to ya yayi ishara zuwa ga usul mu kiyaye usul din su dan shi ba littafin kimiyya ne, zai tsaya da tattaunawa akan formula ko wani theory amma yayi ishara zuwa ga usul din kuma ana bincike akan su sannan na ƙarshe akwai al al-bayani wato yanda qur'ani ya gagaru kowa wajen iya gamsar da duk wanda yake da hankali liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid kana da zuciya mai lafiyayya mai rai a cikin kantinka sannan kuma ka sa hankali ka saurara wannan sa daga cikin abin nan na ijabin qur'ani sai dai yana da kyau mu ambaci wata mas'ala anan kafin mu tafi shi da cewa ah, darussa na ijabin qur'ani sun samu tasgaro ta mutanen da suka ba su muhimmanci da gabas su itari mu'tazila su ne gwaraza a harkar ilabin ƙura tun kansu aljahi irin su nazam da irin su a zamakshari a cikin alkashaf ɗinsa waɗannan su ne za ka ga ana su suna gwaraza duk da yake akwai malaman ahlus sunna da suka dan yi rubuce rubuce amma waɗannan su ne abin kallo akwai Abu Sulaiman al-Khattabi wannan mai ma'alimus sunna da sauransu yana da littafi bayanu da ijazul qur'an sannan akwai ibnu qutayba addinawari shi ma yana da littafi ijazul qur'an al-karim amma za ka ga waɗancan su su ake kallo a matsayin ba su nazzam su jayi su albaƙin lani su alƙadi abdul jabbar mai almuguni an abuwabi da ijazul qur'an a can baya ke su abu ƙari turgani mai da layin hijab to a nan kurkusa kuma sai aka samu galibi malamai waɗanda ake tsoratar da mutane game da tukunsu su ne suka tattauna a kai kaga dai kamar sha. ana tsoratar da kai ka je ka tunduma cikin shi baka da aƙida mai kyau to haka a wannan lokacin muhammad abdu wanda muhammad abdu za ka yi cewa shine kakan yan da'awar ikhwaniya da kuma shi kanshi sai da kutub a littafin shi fi zilalin ƙwar'an da kuma a taswirar fanni lil ƙwar'an ne ƙarami haka akwai shi a nan labararin a taswirar fanni lil littafi ne mai daɗin karatu idan kai ɗan adam ne ko Bala, amma idan ka san aƙida ka san abin da kake za ka ta kabo karo da taɓa sannan kuma akwai irin su udabawa irin su mustapha sadiq arrafi wanda adibi ne kawai ba malami ne da yake da wato a kafa mai zurfi a harkar aƙida ko sanin addini ba yana da idabul qur'an wal balagatun nabawiyya haka irin su abin nan irin akkad akkad mahmud abbas mahmud abbas ga sunan da yawa waɗanda za ka ga a wajen harka aƙida da tsayuwa akan manhaji suna da karkata amma kuma Allah ya ba su gogewa akan wannan fannin watakila saboda salon da suka ɗauka na gamsar da abokan husumarsu shine su gajiyar da su da yaukan kaga shi musulunci salon da yake so a ɗauka shine a gamsar ba a gajiyar ba a gamsar ka gamsu ka ne ba wai a ƙure ka ba ko mun gani ka gamsu imanin kai ya sa ka gamsu ba wai sai in an ƙure ka ba shi sa muƙabala ba ta cikin harkar da musulunci yake so domin tana ginuwa ne akan ƙure ba a akan gamsarwa to ko an kure ka kana iya cewa baka yadda ba kana da yancin kai wannan galibi kuma shine abin da ke faruwa Allah shi kyauta to wannan kenan sai ce wa kazalika najidu fi alquran almakki ad-dalail al-qat'iyya al-qati'a aqliyya al-qati'a ala haqqiyyati at-tauhid sannan cikin alqur'ani na makka zaka samu hujjoji na hankali wanda suke yanka ko hujjoji da suke tabbatar da gaskiyar tsayanta Allah wal kiyama da bayani akan tashin alkiyama wa ba'athir rusuli da bayani akan aiko annabawa da manzanni wa ghayr zalika da wasu wadannan wa qad sabaqat lana ayatun min surati yasin fi dalail alkiyama yace mun ambaci ayoyi a baya surati yasin masu magana akan kiyama wanzur qawluhu ta'ala fi ithbati tauhid fi surati almu'minun almakkiyya aski surati almu'minun wadda sura yar makka Allah ya tabbatar da tauhidi da yake mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu ilahi idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun alimul ghaibi wash shahada fata'ala amma yushrikun kaga su sun ce ne ai abu makka abin da yake cewa sai da ce kai la abudu ma ta abu fi addinin ko ka na ba a kawo hujja amma kaga ga hujja ne Allah ya ce mattakhadha min sam Allah ba kuma kana ma'ahu min ilahi kuma sam babu wani Allah tare da shi idan inda akwai haka din da zabu kullu ilahin bima khalaq da ce mahalitta biyu ne to da kowane mai halitta sai ya dana shi ya tafi da su a raba gado wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da an dinga samun kowa a cikin su na san ya zama a saman daya Kuma da dinda aka samu mutane masu guda biyu da suke da sarauta kowa na hangen empire ɗin daya ko wanda suke da wadata suna goguriwa a wata harka ta kasuwanci kowa yana so a ce ya fi ɗayan cin riba ko haka a harkar siyasa haka a harkar komai ko da zaman har da ƙur'ani kuke kana da wani abokin munafasa ko a aji wani na so ya na ɗaya wani ma na so ya na ɗaya to shine la ala abu ala ba'dhum kowa na so ya zama yana saman ɗayan shi to Allah bai da wannan abokin hamayya alimul ghaibi subhanallahi amma yasir Allah ya tsarkaka daga abin da suke siffantawa alimul ghaib masanin abin da yake a koyi ne shi wa shahada da abin da yake a fili fata'ala amma yushriku lalle Allah ya dauka daga abin da suke shirka salisan na uku sai yace in hadha za'ima qad hakama ala nafsihi bil jalil mutbik aw tajahul wat tajanni al-muhlik wannan mutumin da aka bada labarin babu shakka yayi wa kan hukunci da tsabaragen jahilci wanda ya lillibe shi ko kuma wato shi shine kana ji kana gani ka abu ka shafa wa idan ka tuka ka ce ba haka yake wata janni da kuma ta'addanci al-muhlik wanda yake ka cikin halaka fa innal ayata allati awradaha ala annaha min al-madini domin ayar da ya kawo yace wai madaniya ce kuma bata dace da irin zubin kaza kaza kaza ba shine fadin Allah law kana fihi ma alihatun alihatun illa Allah la kasarta Za a ce akwai wata Allah aliyatun illallah wanda ba Allah ba la da su lalace duka samai da ƙasa ɗin inna ma hiya min alqur'an almaki da ya kawo ta a matan kwatancen yadda a Madina ake tattaunawa in kun ita ya kawo a wajen a baya a matsayin misalin da ya kawo ko ce to wannan abin da ya kawo ya cewa abar jahilci yake a kai ya ce a makka sai a ce musu kuliya wal kafiru a madina kuma sai a ce musu law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata ce to wannan ayar da ya kawo din wanda ke cikin wato ainihin a hujjar tsakarar kasatul anbiya ko ce to wannan ayar yar makka ce bayan madina bace shi kuma ya kawo ta yace ai ga irin ayoyin madina alalai ta kuma tana tabbatar da abin da ya kore ga ayoyin makka shine tattaunawa game da tsayantuwar Allah da ainihin kahariyarsa yace wahiyal ayatu الثانية بعد العشرين من سورة الأنبياء وعند ورنا آية تتشي آية عشرين لبيئة كسورة الأنبياء وهي مكية كلها سورة الأنبياء يكون مكية وهذه الآية مكية بالإجماع ذاك ورنا آية آية إر مكة إجماع معلمين وهكذا كان دعب الباطل ذكرنا وانا شيء سرنا أن يتخذ الإفك وتحريف الحقائق zari'atan yusnidu ilaiha baqilahu wa juhudahu duk wani mai barna zai dauki ƙarya kiran ƙarya da canza gaskiya dan ya dauke shi a matsayin tsani ko kofa da zai bi ya kai zuwa ga tabbatar da ƙaryarsa da musun gaskiya sawa'un kana sahibu jahiliyan qadim dai wannan ƙarya mutumin da ne can aw asariyan hadithan ko mutumin yanzu ne sunan zamanin jahiliya aka kai sun sani cewa gaskiya ne amma kawai suka ce ƙarya ne inda ma yu'allimuhu bashar suka ce bal huwa sahirun suka ce majnun suka ce kaza suka ce kaza suka ta faɗan maganganu kuma suna sanar cewa ƙarya ne to haka su ma ne yanzu suke yace wa yudullahu an yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-jahil haka Allah yake ya tabbatar da gaskiya ya kuma war daga ƙarya ko da masu musun haka sun ki ya ga magana akan mas'ala ta al-makki wal madani sai ce al-fasl al-thamin at-tafsir usuluhu wa wannan fasali zai magana akan fasara al-qur'ani wato bayani da sharhin ma'anoninsa menene usul ka'idojin da ake bi ina ne kuma masadin ina ake dauko wato a fasarar al-qur'ani subhanallah wannan malami a wannan fasali jama'a wato sannan muka koyi karatu wannan littafin babu fasalin da ya kai wannan fa'ida da kuma yadda za ka ji cewa lalle ya kamata mutane su fita shi. inda za ka ware shi kaɗai ma ya isa a ce littafi ne mai zama kashi domin tun daga wannan shafin na saba'in da biyu ina jin har zuwa shafi na ɗari da goma sha biyar duka magana ne akan tafsiri kawai mafi yawan mutanen da suke zuwa su yi tafsiri musamman ga azumi na ya kusanto mu a nan garin har da mata dole ta rasa miji ta rasa yadda za ta yi kawai ta kuma ta tausayi a ta yin islamiyya ta samu wata kwatu ga mata baki su zo su ta zuba frustration ɗin da ke damun su kawai ake sannan ko su mata dama waɗanda su rasa abin da za su da kuɗin su suna jawo shi kuma duka mazan garin nan sai su je su biya kuɗi a saka a rediyo sai ka ce kowa ya ji ya ɓarna kawai balantana kuma zamanin nan za a sai kyamara a sai waya a sai wane ne da wane ne kafin ka ce Jack Robinson ya hau duniya wallahi ta mutane su tsoron Allah kai ba matan da mazan ma wallahi tafsirin qur'ani ba karama aiki ba ya kamata a bar wa malamai ne da suka amsa sunan su malamai kuma babu inda aka ce wai kowane masallaci in azumi yayi duk bayan la'asar su masu din tafsiri shikenan a zuga wani dan da ustaz haka da ke musulmanci shi kuma kawai ga tunda dai an ce ya iya a wannan lungu an gosa su bure karba ya kai mu kwakyarar da ya ga dama yanzu tunda akwai fasara hausa yi ga kanan sai ya je kwana yana karanta wani ya je ya saurari kasa to duk wannan bare mai da kamalin ka koya kawai ka koya baka koya ba kawai to ayi kake kuma barnaci a shar'anci wannan fasalin babu shakka zai koya mana abubuwa da yawa ina ma a ce mun samu mun yi shi tun ba yanzu ba amma dai hakan ma wallahi alhamd yace hadal bahthu hamun wajani wannan bahth wannan tattaunawa muhimmiya ce ko mai daraja fa innahu domin shi wannan bahasin bai na buhuthi ulumin qur'an manzilatal ghayati min alwasila a cikin dukkanin sauran fannonin da ake ta magana a kansu to wannan shine algaya sauran kuma duka wasa'il wato wannan shine end din sauran duka means wannan shine baitul qasid me kake nema kamar yanzu kana kasuwanci ne me kake nema riba ko to riba ita ce baitul fasik duk saura abin da kake da lissafe lissafe da tafiye tafiye da tsara abin nan bota da waye duk wannan wasa'i idan eh, ana neman gaya to shine riba da kake to duk abin da ake tattaunawa game da alkur'ani wannan shine karshe a ilmanci shine fahimtar ne Allah yake cewa da kuma iya isar da saƙon zuwa ga sauran bayan Allah yace wal hadafu min al muqaddimat ko kuma ce matsayin al hadaf goal min al muqaddimat in ka kwatanta shi da sauran abubuwan da ake na gabatar da ita wannan manufar wa qad samma ba'du asatizatin al afadil yace wani daga cikin manyan malaman mu ya sa wa kitabahu fi ulumul qur'an ya sa wa littafin shi na ulumul qur'an suna al madkhal ila dirasatil al-karim introduction to the study of Quran wato shimfiɗa duk bayanin da ake shimfiɗa ne me ya diraka alƙur'ani shine tafsirin wannan shine ga yana kasa shine Sheikh Muhammad Muhammad Abu Shuhba rahmatullahi alayhi yace fa asaba bi tasmiyatihi mafsal al-qadiyya wa lubaba ya shiga ya dace da asalin maraba inda ake raba gaddama da kuma cikin asalin ramin inda za a samu matsala wa kafuratul kitabatu fi usul at-tafsir ومنها المؤلفات مؤلفات مفردة نذكر منها كما لم يبس كفاء rubuce سنتي ربوشة ربوشة أكابر شفي da yadda ake تفسيري daga cikinsu ya ce za mu ambaci muƙaddimatun fi usulun tafsir ibn taymiya littafin muƙaddima na usulun tafsir wani ɗan ƙaramin littafi za ka yi samun shi a cikin majmul fatawa alhamdulillah kuma malam gani ya koya mana shi a muciya tun ba a yi rukunin karatu a san wasu suna na aka yi karatu sanda ke asabar da lahadi kullum da safe muqaddimatun fi usul tafsir ka'idoji ne ibn kimiyya ya kawo masu muhimmanci da ya kamata ka fahimta kafin ka je ga fasara alqur'ani wa kitabut tafsir wal mufassir akwai littafin wani bahidi shine Muhammad Hussein Al-Bahadi littafin yana nan mujalladi ne ana buga shi mujalladi biyu manya manya at-tafsir wal mufassir shi ya yi tsinta ƙwarƙwata ne ga dukkanin muhimman gaban tafsiri ko tafsiri zai gaya maka amfanin shi ma lahu wa ma alai me ya zaka nema a cikinsa me ya kamata ka tsorata game da shi waye ya yi shi wani irin bugu aka mai sai da ya musu duk wani tsintar ƙwarƙwata bayan yi magana kan shi kan shi a tafsir in ka je ka muƙaddima da malayi ta tabiru da shari'a ɗauko maganu da yawa da a tafsirin tafsirin, muhimmi ne kwarai da gaske musamman ga wanda yake so ya kware akan haka ilimi ta shafi wannan bangaren ko yake so ya bincike a kai fala yake tarihi tafsir at-tafsir fi lugha ma'khubun min al-fasr an ko shi ne daga lafazin fa'u sin ra sai kai mafa'u fataha kai masinin dauri fasru wa huwa al-ibanatu wal-kashf shine fitta abu fili da bade shi a kai kai qala fi lisan al-arab ibn mandur yana faɗa yace a inda ya kawo ƙarƙashin entry na fa'un sinun ra ya ce alfasru albaya. shi ne dalla-dalla da wace fassarar shai'a ya sirhu bi kasar sin wa ya surhu bi bammi fassara ana iya cewa ya siru ana iya cewa ya suru fassarar wa fassarahu a bane ya yi bayanin. sun makala ya ce alfasru. kashful buhqa shine ka yayi abin da aka koyi wa tafsiru kashful murad anil lafzi al mushkil zaka tafsiri shine ka fito da ma'anar abin da yake koyi wanda ba gane ba wa tafsiru tilahan huwa ilmun yace wani ilimi ne yufhamu bihi kitabullahi al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda amfanin sa shine fahimtar littafin da Allah ya saukar ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'ani da sanin bayanin abin da ƙur'ani ke faɗi wa istikhraji ahkamihi wa hikami da fito da hukunce-hukunce da hikimomin da ke cikin alƙur'ani wa yusta'malu wa ulama wa aidan ibarata at-ta'wil wa nu'arrifuhu fi ma'i har ila malamai sukan ce a tawil yau kan a tafsir kamar yadda ibnu ne ya kira sunan littafin shi jami'ul bayan an ta'awili ayin qur'an kaga yadda ne ce bai ce an tafsiri ba zaka ji kuma ana yin cewa ta'awilu qawlihi kaza huwa kaza ko a ce ta'awiluhu tanzilu ai tafsiruhu wadih wannan aya ko wannan jumla tafsirin ta bayyana kace a ce ta'awiluhu wadih to ana amfani da wannan lafazin yace at-ta'wil fil lugha ma'khudun min al-awli wa huwa ar-ruju' shine dawowa qala fil ala ilayhi al-amru wa ma'alan raja'a wa an hurtadda ya dawo gari shi yake cewa al-awwal واما التاويل اصطلاحا فنختار لتعريف التاويل بالنسبه لدراسه القران هذا التعريف فلفظ تاويل da فسروري hadda wanda suke fasarori ne marasa kyau wato wanda suke ma'ana ce mummuna shine ta'wil galibi an faɗe shi ne muke fara tsammani murɗe abu a mai da baƙin shi fari ko a mai da gaskiyarsa ba gaskiya ba wato ka kai matuƙa wajen juya akalar dalili zuwa ga goyon bayan ra'ayi sai a ce sunan shi ta'awil to sannan ta'awil yana zuwa da ma'anar fassara kamar da Allah ya kira ta khairun wa ahsan ta'awila ai ahsan tafsira sannan yana zuwa da ma'anar ashar yana zuwa da ma'anar wato al'ijja mai da ma'anar kalma zuwa ga abin da ake ganin ya kamata ta ɗauka ya danganta ga wani irin salo da wace irin manufa mutum yake yin tafsiri yake yin ta'wilin ya ce da haka bar mu ɗauki wata ma'ana a nan wacce za ta dace da abin da muke yi a nan shi ne ya ce a ta'wil bayanu ma yurjau ilai yarju ilai ma'anar ƙura'an da muƙtarar kawai wani nazarin da kai shi ne bayanin abin da ma'anar aya ta alƙura'ani ka iya komawa zuwa gare shi ta yi abin da ka'idodi da kuma zirfafa bincike wato kada kalli kawai za zance ala allah hukadi yi tsalaƙo ta'awi wa yura da bihi ma ya shi malu tafsiri ku da akan fallafa bin ta'awi ne sai zama ana nufin tafsiri kama huwa ta imalu muhammad الإمام محمد بن زريد طبري في تفسيره فإنه يصدر الآية قبل الكلام عليها بقوله القول في تأويل قوله تعالى ibn zarin ya kawo aya da farka cikin da ya ce alqawlu fi ta'wil ma'ana alqawlu fi tafsir hadhihi alaya sai kan yi wannan yace wa waye kuru ma huwa min at wa ma huwa min at-ta'wil sai ambaci abinda tafsiri ne ya kuma abinda ya kuma ambaci malai yace maratibu tafsiri wa hukumuha martabobi matsayin da ake bi wajen yin tafsiri kuma hukuncin kowane matsayi kad warada fi zalika bayanun an aqdami imamin fi tafsir wa huwa ra'isul mufassirin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nuriduhu bi lafzihi an ibn Abbas bayani akan maratibu tafsir da kuma hukumuha yace ya zo daga malamin tafsiri mafi daɗewa, wanda shi zaka yi cewa malamin tafsiri na ɗaya a cikin al'umman bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abbas Allah ya ƙara masa da shi da mahaifinsa ga abin da yake cewa tafsiru arba'atu awjuh tafsiri na da fuska hudu wajen ta'rifu al-arab min kalami akwai abin da zaran an fada larabawa sun san wannan kalmar a cikin harshen wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalati akwai fassara abin da kuma babu wanda za a bashi uzuri ya ce bai sani duk wanda da yara an karanta alhamdulillahi rabbil alamin ya ce bai san fassara alhamdu ko allahi ko rabbi ko al'alami na ba kaga wannan bai da uzuri in musulmi ne kuma ya san wannan yare na larabci wa tafsirun ta'lamuhu ulama akwai kuma tafsirin da sai malamai ne suka sani akwai ayar da kai da kanka idan an karanta zaka ce kai wannan ba ban sani ba sai mai take ji kuma ta kasa da ka ba za ka yi mata wata ƙarya ba sai ka ce sai na tambayo akwai ayoyi da dama waɗanda ba a gane tafsirin su sai in malamai ne suka fassara su wa tafsirul la ya'lamuhu illa Allah akwai kuma wanda ya gagari malaman masu ma ba su san abin da Allah yake ne shine minhu ayatun bayyinat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat akwai abin da an karanta kowa sai dai ya sallama kawai ba a san sai dai a ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalika akwai mutane da aka ambata da sunaye da abubuwa waɗanda kowa bai sani ba sai Allah waɗanda kuma Allah ya keɓance sanin su wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah war rasikuna fil ilm Ibn Abbas yake cewa ana min ar-rasikin ko ni ina daga cikin wanda kafa ta zauna <laughs> can ba da kace ma alamun illa qalil eh, sai kuna salasun rabiu kalbun kaza kaza kaza kaza sai kuma kuna sab'atun wa thaminuhum kalbun kullu rabbi a'lamu bi iddati wa ma alamun ma ya'lamu illa qalil yace ana min al-qalil kaga saboda shi malami yanzu wannan yana daga cikin tafsirin ta'alamuhul ulama qalil don kuma malamai da ma kadan ne a cikin mutane akwai kuma abin da kowa da an karanta ya ma sani ko ba ka bane liman na karantawa kana ji kana gane mai aiki agun tafsirin ne ko a ina ne kana karantawa a cikin alkur'anin ka ko kana karantawa a cikin muraja'a kana gane mai aiki ne sai kuma ka zo wasu wurare ka kasa gane mai aiki nufi wasu sai an yi bincike sai an yi tambaya sai an ji daga malamai shi ka gane abin da zaka gane ka jahilci abin da ka ta. akwai abin da sai dai a mu Allah kawai babu wanda ya sani to wannan shine matakan tafsiri guda hudu in ka zo fasa alkur'ani ka san wannan ka san akwai abin da in ka zo kowa ya san shi to ba ka bukatar wani dogon zance a kan shi akwai abin da ba ka bukatar ma zai ga magana a kan shi don babu wanda ya jayyace shi in ka karanta za ka yi ka tsallake kawai akwai kuma tasirin da in kai malami ne ka sani ba sauraron ka kuma ta yi wa malamai bane ba su sani ba ta yi a cikinsu akwai malamai akwai wanda ba malamai ba to za ka tsaya kai dabdala kanka bayyana abin da ka bayyana sai zama da kai da su kun yi musharaka yanzu a sanin wannan ilimin a samu ladan sanar da su akwai abin da kuma an karanta sai a ce to Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika kamar irin ah, fawatin suwar muqatta'at da makamantan su suna nan da yawa zai zo ji zai ta kawo su shi zaban su na fara buga mana misali dan zai zo diye magana akan su sai bayan daya yace wa huwa tafsirun sahihun daqiqun wannan wannan takasimun wannan rabawa rabawa ce ingantacciya kuma ta kai matuƙa wajen rarrabe ba. amma tafsirul ladhi ta'rifu al-arabu bi lughatiha bi lughatiha huwa ma yurja'u ila al-lisan al-arabi min al-lughati wal-i'rab wa al-arabiyya abin da yake nufi wanda larabawa ta suka sani shine abin da ka san ka san fassarar shi sai ka koma kawai ka saurari maganar larabawa ka koma ka'idojin larabci da sauransu kana so ka san me yasa nan ya zama marfu'i a wata aya baka saba jin shi haka ba in in hazani la sahiran misali me yasa bai ce in hazaini ba kana so ka sanya aka ya zama masu marfu da zama wannan sai ka koma kawai harshen larabci ka bincika ya suke fara A tambayi larabawa ka ji daga bakinsu ka ji waƙoƙinsu da ainihin zaddukansu sai ka ga wannan abu ne a fili kowa ya fahimci shi wannan tafsirin da zai la yi uzaru ahadun bi jahalati Shi ne wato abinda kuma ba a bai wa wani uzuri in bai sani bai ce fahuwa ma ma yadhharu lil afhami ma'arifata ma'anahu min al zuhuran la khafa'ati shine abinda idan an karanta babu wani abu koyi da zaka ce ka sani warewa ne as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah yanzu ne baka sani ba na tsakani da Allah akwai wata kalmar yanzu sabuwa a nan kana jin larabci babu to wannan shine ba za a baka uzuri ban baka sani ba jahilci yi zama maka uzuri ba nan ya ga maka aibu ya ga maka abin Allah wajen rai wa amma tafsirin ladhi ya'lamuhu ulama wanda malamai ne kadai suka sani yace ce huwa ma yurja'u ila ila ijtihadi shine abin da ake komawa zuwa ga kokarin malamai wa dikkati nazarihi da zurfin tunaninsu Fistin istinba'i da ƙa'iƙihi min alma'ani maani al-khafiyya su dinga zaƙulo ma'anoni ɓoyayyu au audihil balagati al ko salon zance mai fasaha mai gajiyarwa au al-ahkam al-fiqhiyya ko ku je ku ci au gai zalika ko abin da yake kwata-kwata ka bi hasabin kisasi da alimi albani wanda ya danganci irin malamin idan kaga qurtubi shi ne zo da ya kawo ayoyi sai ya ce fiha kaza kaza masai wani sai ce masai sun kusa talatin wani goma wani ashirin ya ta lissafo su waɗanda kai lam ta a laka ala bani shi abin da ya damu da shi zama shari shi kuma ya ta zakulan fasaha da taqdim ta ta'khir da iradi haka da ke ibn kasir shi kuma ya ta ƙoƙarin ya nuna maka ayoyin nan ga irin masu fassara junansu ga hadisan da ke fassara su ga fassarar malamai cikin magabata kowane malami gwargwadon ƙwarewarsa da mailinsa kuma kalla ko da tasiri da ake yi na lokacin azumi misali za ga dai haka ne ko da malamin yazo idan zo kan aya to abin da ya sani game da Alkur'ani, abin da ya karkata zuwa gare shi na karatu za ka shine damuwarsa wani sai ya kare muku lokaci akan qira'at ya ta muku bayani akan farshin huruf da da sabani tsakanin warshi da kalun da wani ne wani ya kare zancen shi akan tarihi wani akan asbabun nuzul wani kuma ya zaɓo zubda nan ma'anar aya sannan kuma ya gaya muku wasu daga cikin kunshe kunshe kowa da yana kallon ya ya kamata ya yi da kuma da waɗanda irin mutane yake magana amma dai madogararsa shine hadasinsa wato irin tunaninsa da irin da ke kalla su haka wannan shine abin da sai an koma ga malamai kowa ya ta batin wani kismin rabia kashi na hudu wanda shi ne na karshe to ma ya ta'allaqu bi haqa'iqil ba. kan ruhi wal mala'ika wanda ya shafi abubuwan da Allah ya koye ba a san ba. kamar ruhi wai ta'allaka an ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ta safa ta zazira. mala'iku ana ta fadan ga sunan iri daban-daban da wal'adiyati babaha falmuriyati qadaha falmughirati subaha. duk ana ta faransu wannan abin da Allah ya faɗa ya ce suna nan uli addihatin masana wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha ya ka samu kai amana da shi ke dai ce akwai wasu a lahira akwai wasu suna kaza akwai wasu masu zuwa duk wannan za ka yi imani da shi yadda aka ambata baka yi kaka ce za ka yi bayani dalla dalla inda kai aka mutu fa hadhihi tufawwadu ilmuha ala haqiqatiha ila Allah ta'ala wannan za a mai da ilimin shi zuwa ga Allah ubangiji subhanahu wataala a bisa yadda Allah madaukakin sarki ya nufata a bisa yadda ya ambata ba tare da kutse a cikin ilimin Allah wannan ya fara mukaddima ce jama'a akan tafsiri din kuma zai zai mana wato wankin babban bargo da zai akan tafsiri wannan magana tana da yawa kuma tana da tsayi ah, da a ce muna da lokaci a ce daga cikin mu ɗalibai ne kawai iyakar ɗalibai to da kamata ya yi mu zauna zama ɗaya mu karanta duka ma'ana in wuni zami kwana zami da cikin karanta shi dan in kai yana da nufin an gaice ka garin a can kebbi ko yola ko mara'i ka je kai tafsiri to to ka canza ra'ayi a ji cewa daga ka cancanta ko baka cancanta ba kamar musu da kuɗin ka da kuɗin su na dafa da suka aiko sai riga sun ma dafa zai ɗari ku da hamsin ko rabin miliyan da yawa mako to wallahi ne musu da kuɗin su ka tsira da imanin ka tafsirin nan da mutane suke mishi shiga hanci da dire da ba akwai matsala kai in ka san mai alkur'ani hankalinka zai tashi in ka ji ana amma mutane ba su haka za su zauna suna ta gengedi suna jan carbi suna kabbara suna kawo sadaka da abin buɗe baki in wata ya kare kuma a ɗinka mishi da shi da matan shi da 'ya'yan shi duka manya-manyan atamfofi da shadoji shi kenan na ƙara rawan an ba shi ladan shi kuma kenan ba da ladan ko Allah shi kyauta za mu saurara ne insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله